Luka Sura ta tara Sai tara goma sha biyun nan ya ba su iko da izini kan dukan aljanu su kuma warkar da cuce-cuce, ya kuma aike su su yi wa'azin mulkin Allah su kuma warkar da marasa lafiya ya kuma ce masu. Kada ku ɗauki wani guzuri a tafiyarku, ko sanda, ko burgami, ko gurasa, ko kuɗi. Kada kuma ku ɗauki taguwa biyu, duk gidan da kuka sauka, ku zauna a har ku tashi. duk waɗanda ba su yi na'am da ku ba in za ku bar garin sai ku karkaɗa korar ƙafafunku don shaida a kansu sai suka tashi suka zazzaga ƙauyuka suna yin bishara suna warkarwa a ko'ina to sarki hidus ya ji duk abin da ake yi ya ko damu kwarai, don waɗansu suna cewa ya haya ne aka tasa daga matattu waɗansu ko suka ce iliya ne ya bayyana waɗansu kuma suka ce ɗaya daga annabawan da ne ya tashi sai Hidus ya ce Yahaya kam na fille masa kai, wa kenan kuma da nake jin irin waɗannan abubuwa a game da shi? Sai ya nemi ganinsa, da manzannin suka dawo suka gaya wa Yesu abin da suka yi, sai ya tafi da su a keɓe zuwa wani gari mai suna Bitsaida. Ganin haka sai taru masu yawa suka bi shi, ya koye musu maraba, ya yi musu maganar mulkin Allah, ya kuma warkar da masu bukatar warkewa. Da rana ta fara sunkuyowa, goma sha biyun suka matso suka ce masa, sai ka sallami taron su shiga ƙauyuka da karkara na kurkusa su sauka su nemi abinci don inda muke ba mutane amma ya ce masu ku ku ba su abinci mana suka ce ai abin da muke da shi bai fi gurasa biyar da kifi biyu ba sai dai in za mu je mu sayo wa dukan jama'ar nan abinci ne maza sun kai wajen dubu biyar sai ya ce wa almajiransa ku ce masu su zazzauna kungiya-kungiya kowace kungiya misali hamsin-hamsin. Haka ko suka yi, suka sa dukansu su zazzauna. Da ya ɗauki gurasa biyar ɗin da kifi biyu, sai ya ɗaga kai sama, ya yi wa Allah godiya ya gutsura su, ya yi ta ba almajiran, suna kai wa jama'a. Duka kuwa suka ci suka ƙoshi, har aka kwashe ragowar gudu tsari kwando goma sha biyu. Wata rana yana addu'a shi kaɗai. almajiransa kuwa suka zo wurinsa sai ya tambaye su ya ce, Wa mutane suke cewa nake? Suka amsa suka ce, Yahaya mai baptisma waɗansu kuwa Iliya, waɗansu kuma ɗaya daga cikin annabawan da ne da ya tashi. Ya ce musu, Amma kofa, wa kuke cewa nake? Sai Bitrus ya amsa ya ce, Almasihu na Allah. Sai ya kwaɓe su matuƙa. kada su gaya kowa wannan magana ya ce lalle ne ɗan mutum ya sha wuya iri-iri shugabanni da manyan firistoci da malaman attaura su ƙi shi har a kashe shi a rana ta uku kuma a tashe shi sai ya ce wa dukansu duk mai son bina sai ya ki kansa ya ɗauki giciyansa kowace rana ya bi ni duk mai son tattalin ransa zai rasa shi duk wanda ya rasa ransa saboda ni tattalinsa yake yi mai mutum zai amfana in ya sami duniya duka akan hasarar ransa ko a bakin ransa duk wanda zai ji kunyar shaida ni da magana ta, ɗan mutum ma zai ji kunyar shaida shi sa'ad da ya zo da ɗaukakarsa da kuma ɗaukakar uba da ta mala'iku tsarkaka amma hakika ina gaya muku akwai waɗansu a tsaye-tsaye a nan da ba za su mutu ba sai sun ga mulkin Allah. bayan misalin kwana takwas da yin maganar nan yesu ya ɗauki bitrus da haya da yakubu ya hau wani dutse domin yin addu'a yana yin addu'a sai kamanninsa ta sake tufafinsa kuma suka yi fari fat har suna ɗaukar ido sai ga mutum biyu suna magana da shi wato musa da iliya sun bayyana da ɗaukaka suna zancen ƙaunarsa ne wadda ke gabanin yi a urushalima sai kuma bitrus da waɗanda suke tare da shi barci ya cika musu ido amma da suka farka suka ga ɗaukakarsa da kuma mutum biyun nan tsaye tare da shi mutanen nan na rabuwa da shi kenan sai bitrus ya ce wa yesu mai gida ya kyautu da muke nan wurin mu kafa bukkoki uku ɗaya taka ɗaya ta musa ɗaya kuma ta iliya bai ma san abin da yake faɗa ba yana faɗar haka sai wani gajimare ya zo ya rufe su da kuma gajimaren ya lullube su suka tsorata sai aka ji wata murya daga cikin gajimaran tana cewa wannan shine ɗana ƙaunatacce na ku saurare shi bayan murya ta yi magana sai ga yesu shi kaɗai suka yi shiru a kwanakin nan kuwa ba su gaya wa kowa abin da suka gani ba kashe gari da suka gangaro daga kan dutsen wani babban taro ya tarye shi sai ga wani daga cikin taron ya kira ya ce malam ina roƙonka ka dubi ɗana da idon rahama shi ne ke nan gare ni gashi aljan yakan haushi yakan yi ihu ba zato ba tsammani aljanin yakan buge shi jikinsa yana rawa har bakinsa yana kumfa baya barinsa sai ya kukkuje shi kwarai na kuwa roƙi almajiranka su fitar da shi amma sun kasa sai yesu ya amsa ya ce ya ku tsara marasa ban gaskiya kan gararru har yaushe zan zama da ku ina jure muku kawa ɗan naka yana zuwa sai aljanin ya buge shi kwarai jikinsa yana rawa amma yesu ya tsawata wa bakin aljanin ya warkar da yaron ya kuma mayar wa mahaifinsa da shi duk aka yi mamakin girman ikon allah tun dukan suna mamakin duk abubuwan da yake yi sai ya ce wa almajiransa maganar nan fata shiga kunninku za a ba da ɗan mutum ga mutane amma ba su fahimci maganar nan ba an kuwa ɓoye musu ita ne don kada su gane. Su ko suna tsoron tambayar wannan magana. Sai musu ya tashi a tsakaninsu a kan kowane ne babbansu, amma da Yesu ya gane tunanin zuciyarsu, ya kama hannun wani ƙaramin yaro ya ajiye su kusa da shi, ya ce masu. Duk wanda ya karbi ƙaramin yaro kamar wannan saboda sunana, ni ya karba. Wanda ko ya karbe ni, ya karbi wanda ya aiko ni kenan. Ai, wanda yake ƙarami a cikinku shine babba. sai ya haya ya amsa ya ce, Mai gida mun ga wani yana fitar da aljanu da sunanka, mun kuwa hana shi domin baya bin mu. Amma Yesu ya ce masa, Kada ku hana shi, ai duk wanda baya gaba da ku, naku ne. Da lokacin karɓarsa a sama ya gabato, ya himmatu sosai ga zuwa Urushalima, sai ya aiki jakadu su riga shi gaba, suka kuwa tafi suka shiga wani ƙauyen Samariyawa su shirya masa. amma samariyawa suka ki karɓansa domin niyyarsa duk a kan urushalima take da almajiransa yakubu da yahaya suka ga haka suka ce ya ubangiji ko kana so mu umarci wuta ta sauko daga sama ta lashe su amma hai juya ya tsawata musu sai suka ci gaba suka tafi wani ƙauye suna tafiya a hanya sai wani mutum ya ce masa zan bi ka duk inda za ka yesu ya ce masa yanyawa da ramummukansu, tsuntsaye kuma da shekunansu, amma ɗan mutum ba shi da wurin shakatawa. Ya kuma cewa wani, Bini, sai ya ce, Ya Ubangiji, ka bar ni tukuna in je in binne tsohona. Sai Yesu ya ce masa, Bari matattu su binne ‘yan uwansu matattu, amma kai kuwa tafi ka sanar da mulkin Allah. Wani kuma ya ce, Ya Ubangiji, zan bi ka, amma ka bani tukunna in yi wa mutanen gida ban kwana. Yesu ya ce masa, Wanda ya fara huda da keken noma yana duban baya, bai dace da mulkin Allah ba.